yau da abdul na murna hmm? sai ba a tuni sai baki tare da addu'a mm-hmm. ina son kawai na taki sosai don duk lokacin da rage kya fuskan nan ta ta hankali na baya kwanci don manta nake da komai a rayuwa ta da ke gani kai abin da ya yi kyau a da roƙon Allah ubangiji ya kawo ranar da za ku yi a wurin a ci gaba da soyayya kowa ya huta hutu kuma hawa hmm? sai abu ne Allah ka wato ya a huta ya ci gaba da inda aka tsaya <laughs> gaskiya ne to Allah ya kan mu haka nake so to amin ya Allah sai dai a taya mu da addu'a to a masu mu Alhaji Gani. Na'am. wannan wai ki buga waya ta amina to ke ta ga likita ya zo ya duba ni to bayan da nake bana jin daɗi wayo Allah na wai salamu alaikum anti ina wuni ina gajiya lafiya kalau dama alhaji ne ce dan allah in kira kiki wa dakta magana ya zo ya duba shi wallahi baya jin daɗi ne baya gida to to kenan to kenan sai ki gaya ma in ya so sai ya zo ya duba shi din sai ki mai waya to zai ji mm, na gode kaji wai baya na sai amma dai ta ce za ta yi mishi waya in ya so sai ya zo ya duba ka ban da abinta aida ta buga masa waya ya zo ta ce za ta kira shi yanzu in ya so duk inda yake sai ya zo ya duba ka sannu Allah ya sauwaƙe dan samu ruwa ruwa to Allah आ हैं देखो sakamakon ɗan kwarye kwaryen binciken da ne a kan shi na yanke hukuncin zan ɗora shi akan wasu 'yan magunguna wanda idan ya sha su ya amfani da su yadda ya kamata za su sanya shi ya samu karfi da kwari na jikinsa gaskiya ne to likita a taimaka dai sa'annan kuma abu na biyu na yanke hukuncin yanzu akan zan je in yi bincike na musamman akan shi don in gano menene hakikanin abin da yake damun shi to shikenan taimaka Allah da ya bada sa'a ba komai amin dan ya rabi ah, yanzu idan na tashi za mu je ke sai in baki magunguna sai ki ka mata ta yi kokari a daga bashi ni ai da na ka kai shuru baka ji inda na rikice ba komai wallahi ba komai Allah zai ba shi lafiya insha Allah ina da ayyuka ta san yawa za mu koma tare ne ko za ki koma da kanta a'a gara in je in da maganin ko ai zama ba namu ne. fatima allah ya sauki ko eh, allah ya bashi lafiya allah ya bashi lafiya za mu koma in ya tashi kya mai dear. An shirin bacci ne. To wallahi mai dear. Aikin san yau gaba ɗaya bacci ne a na gaji. Kuma da wuri da haka? Wallahi wallahi ke san gobe ina so fita da wuri. Ni da yau sai sun kawo tun nan na yi kallon nan kafin in kwanta. Ke kallo na ki in kin shigo dai kya tashe ni. Ba matsala saboda ka san kullum shirin gidan gandiza nan ake nunawa. kowane weekend ba zan bari ya wuce ni ba. Ok, sorry. Shi ne fim ɗin da kike min magana ana ta tallashi ko? Hmm. Kadda ya na daraktan nan Usman Adam. Eh? A to wallahi na kasa bacci, na fasa bacci nan ne. A'a ba je kai bacci. Da zarar an kawo ta da na yi baccin ki tashi ni tare zan. Ba zan tashe ka ba kai da baka saba kallon ba. Dari kenan. Ke san hukuncin ki idan har kika yi saki wannan shirin ya huce ni? wallahi gobe idan zan tafi hutu ba zan sallama a'a kar mu yi haka saboda shi wannan daraktan musamman ga da kike gani fina sa na lura tun da kika dora na a sikelin kallon fina sa akwai wasu sosai dan haka ni bana so shirin sai riga shige to shi kenan har na shigo cikin gambizan kenan kai ai na shiga tsindin sorry bai na manta ban gaya sakamakon result din na alhaji biya ta fita eh Ki dai bari mai ne wallahi abin bai min daɗi ba me aka samu kuma a ciki hmm, to a gaskiya dai sakamakon sabon ne nuna na habibu ba zai gara haihuwa ba har abada ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya wannan labari dai ban ji daɗin jin shi ba wannan daidai shi ne irin abubuwan da ake nuna masa ake faɗakar da su mutum ya ta ƙin haihuwa ya ta gudun ta sai lokacin kuma da ya zo ya buƙaci ka ci ubangiji ba mutum ba shi kuma sai Allah ya hana ya da ya kansa kin gari irin ta ni ko na ma Fatima baƙin ciki ka je a haka ka dawo a haka wa ke son yi auren nan bai ga dan shi ba ba wanda yake son zama ba haihuwa gaskiya na mata bakin ciki wa ke son ya zauna da miji juya ba ya zama dole ba dan haka ni dai ba zan yi fasa abu ba an gaya mishi an gaya maka an gaya maka ci ba da na tashi gobe kai tsaye zan je kai zan kuma da shi da mace ta tabbas gaskiya wannan shi an ji daɗin wannan albishir to ya zaɓi gaskiya ba wanda ba ya sani salamu alaikum alaji salamu alaikum ina gajiya ya gida ya kayo alaji na gode ah, lafiya lo? a gajiya ya gida alhamdulillah wallahi ya abubuwa wallahi tallahi alaji to ya me labari dan yi hakuri alaji na so tun ɗazu a ce na zo to na shiga yi ma wani operation ne wallahi aikin gaggawa na gama tattara dukkanin bayananka kuma result ya kammalu alhamdulillah a goda Allah alaji ah alaji a sakamakon binciken da duk muka yi amma sai dai ka yi haƙuri don gaskiya ba za ka ƙara haihuwa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi ifansa haka abin ya tsaye a rungumi kaddara na so tun zuma in zo in kawo maka da wuri wasu 'yan ayyukan kuma sai suka sha kai na mun shiga tiyata ro sai haƙuri alaji sai hakuri ka san duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ma bawan shi haka ya kamata ya karɓi kaddara da hakuri ni zan koma sai an jima ni dan Allah dan Allah ka rabu da ni ka rabu da ni ni ban san surufu ban san magana ban san yawan magana kawai ka rabu da ni ina fa gaya maka fa ba zai fa yiwu fa in zauna fa da kumsha ta babu haihuwa ina fa gaya maka ni fa wannan abun fa ba zai yiwu ba amma duk da ba ni magana fahimtar juna tun farko kai ka riga ka ji a kanka ni ba zai yi wallahi ba zan iya zama babu haihuwa abun nan ni lamari ne daga Allah so da kake san komai cewa abu ne na Allah ba ba magana daga Allah mutum shi yake jawo kansa abu ni ba zai yi ba zan iya ba mutum ma yana yi wa kanshi kokari gaskiya ni fa ba zai yi ba ina fa kara gaya maka fa ka tsaya ka saurare ni da kyau ya za ki gaya min haka wallahi na gaya miki ka tsaya ka saurare da kyau ina gaya maka ina magana kuma wani irin abu ne wannan ni fa bana son wulakanci fa a gidan nan fa bana so gaskiya bana son wulakanci ina fa gaya maka fa ka tsaya fa ka saurare ni fa ina magana ka kama hanya ka tafiya ka miyawa wannan haka to ganne da hankali na da raina da lafiya ta kina nema ki mini da suka tuwantar wajen to ka tsaya ka saurare ni wallahi tallahi ba zai yi ba ba ta taba sabuwa ba bindiga abuwa wallahi na gaya maka ba zai yi ke kin fito na biyo ki na koma kin bi ni to haka zamu zo na muna yi sai ki abin zaki a wata tafiya ma kai to zaka da ka same ni ai ni kujera ce ko dan zama ka da ka same ni wallahi ina nan ina jiran ka in ban da ke ba zai zauna da juna ai wallahi karki yarda in ba haka ba haka zaki mutu ba da ba ce ai barin gaya ya miki wallahi ma fakin yi hakurin zama da shi har iya wannan tsawon lokacin da kika yi ni ba zan iya zama da mutumin da ba da ba je ka fa wallahi in kika in kika yi wasa sai dai ki mutu a haka ba da ba je ka kwara tun da wurma ki san wanda zaki bari ku jin ga tashin hankali da rigima yanzu aka fara wanda yanzu aka soma su a cikin gidan nan kin mun daidaitawa in zaki san yanda zaki ki san yanda zaki domin me zama fa ba da ba jika fa akwai matsala ku zuba ido ku da ku gani ku zuba ido ku gani abin da zan yi za ku sha mamaki kin mun daidaita ina burge ni tawa hmm. bari za ku sha mamaki ai ki balla wuta har sai ki so auren nan ga wallahi ki masa da wasa sa nake son ki akwai bayani za mu ci <sighs> Fatima wai bai san na dawo ne ba har na dawo na shiga na yi wanka na canza kaya ban sani ba to kuma na duba na ga baki ajiye abinci ba mm, ban yi ba kamar ya baki wannan wace irin magana ce hmm. ai Allah ya kiyaye in yi wa juya girki sai dai ka je ka nemi can irin ka juya ta taimaka taimaka girki amma ba ni ba to me ka magana kuma juya da abinci ni ne na gaya maka dai abin kuma ya kuma cin mutunci cin fuska a'a ni dai na gaya maka in ka ji tukunna ko baka ji ba shikenan sai ga ta tsayuwa juya mm-hmm. juya juya ko haka na ce haka na ce za ki ga juya Allah da ke juya zaki ga ba juya ba zaki ga aljihun baya in dai ne zaki ga aljihun baya ba dai sai na ka yin abincin ba ke zaki dafa ki ci sannan ki tanan zaki ajan ko ba ki ajan ba ba baya kenan bai an yi sadaka da karuwa mm, Fati? Amma ban ji daɗin abin da na ji a gare ki ba. labarin ba ta yi min daɗi ba ban san ki da wannan halin ba saboda ba tarbiyyar da aka baki ba kenan kuma ko tahowa ki gidan nan baki taho da wannan tarbiyyar ba ba na son abin da zai rika bata min rai saboda kin san yanzu dai ni kaɗai na rage miki tunda kin ga ba iyaye muke da shi ba kina ɗakin mijinki asirinki a rufe ki zauna kina yin haka ke in ba rufin asirin ba ina har kawaye za su ringa zuwa miki suna miki sintiri ke wato baki gode da hakan ba ma kenan anti dan Allah dan annabi ki ya haƙuri insha Allah baka ba ta ƙara faruwa ban Allah da bazan ƙara maimaitawa ba ki ya haƙuri ban san ki da wannan halin ba ba na son in ƙara ji ina fatan wannan shine zai zama na farko kuma i zama na ƙarshe to insha Allah kina nan ke kin samu gidan su suna nan ba su samu ba ki zo yanzu kina so ki ba inda zaki wallahi sai na wallahi ba inda zaki wallahi Allah ba inda zaki wallahi sai gidanmu ba inda zaki je wallahi ai baka isa ba wallahi yau sai gidanmu kar mu haka da ke kina jina ko zai yi ba yau sai gidanmu eh, kin ga kar ki min haka kar ki min haka kar min jaka wallahi yau sai gidanmu ba zan iya zama da kai ba na da zan iya ba wallahi kawai yanzu ke ba wani abu da za a yi wanda zaki iya ba kanki haƙuri ba zan iya ba zan iya haƙurin ba yau sai gidan mu ka abin da kai mu akan haihuwa ba zan iya zama da kai ba haihuwa ba ba da Allah ina zuwa da Allah wallahi saki saka ah. a kar mu ya ka da ke su suka zaɓe yata yata dawo sabuwa wa alaikum salam lafiya ni wallahi an ta gaskiya ba zan iya zama da shi ba a yanzu kina nufin kin dawo kenan nan gaskiya ni anti wallahi ba zan iya koma gidan shi ba kina ganin irin abubuwan da yake yin marasa kyau gaskiya ni ba zan iya koma sa ba amma fa ke shashasha ce ban gane ba za ki iya koma sa ba ki baro gidan mijin naki ki tattaro har da wani jakaki wani zo kin kin dawo nan kenan mu zo mu zauna tare ko me kike nufi ba za ki iya zama da shi ba ko In danan kenan to ɗauki jakan ki ciki kai <laughs> ka ji lalacewa haka kawai mutum ya baro gidan mijin shi har da ɗauko jaka i dawo alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. sami. ina yini? Na tafiya. Ina yini? Dama mun wurin Fatima ne, mu mu gani tana nan. Za kuma nan ta tafi. kenan. Dama mun zo mu gaishe ta ne. In ta zo a faɗa mata. Za ta

amma kin san abin da nake so da ke shi zama na aure da kika gani dama babu komai a cikin shi illa haƙuri kin fahimce ni ko kuma ko da duba kika yi da yanayi na ƙawayenki in kin kula dukkan su fa har yanzu 'yan mata ne ke kuma Allah ya daga daraja ki a baki dama kin zama matar aure shin baki a tunanin wannan abin da ubangiji ya miki babbar baiwa ce look fatima ki sa hankalinki a cikinki ki yi wa kanki karatun tanis ki koma gidan mijinki zauna shine rufin asirinki gani da ni da yar uwarki babu abin da yake hada mu lafiya kalau muke zaune haka ne madam shi dan halak ai shi yake koyo to saboda haka karki ce komai akai ni na san kanwata ta kaina ban da matsala da ita haka ne to Allah ya sa hakan ne amma fa ki nazari na tabbatar da idan har kin yi nazari akan abin da na faɗa maki za ki gane inda zance na yi dosa ki yi kokari lalle lalle ki yi hakuri ki koma gidan mijinki shi ma kuma zan kira shi a waya zan je yadda za mu yi da shi ni zan shiga ciki ba yaranta ba me zai kai tunda muke nan gida? ke dai kina ganin zaman da muke yi kin dai ga irin zaman da muke yi da shi amma haka kawai ki tashi ki wani ɗauko jaka ri ri ri ri wai ke kin yaji to nan ɗin ai ba gurin zama ki haƙuri ki koma ɗakin ki asirin ki a rufe je ki zauna abin ki lafiya da mai gidanki mai haƙuri shi kan dafa dutse sharo manta ba ruwanki da wani gutsur tsoma hakan dai shi ya fi mana sauki ƙanwata kwantar da hankali wato aisha a ƙaramin farin ciki na ke bada na same ki matsayin wacce da ke so aisha aisha na'am koyaushe inda ina tare ki hankali na